Indeed, I say to the glory of Almighty Allah, change begins with me. Thank you all. Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake kaddamar da shirin Change Begins With Me wanda yake nufin sai mutum ya sauya ɗabi'arsa za a samu sauyin da ake bukata shugaba buhari ya ce daga kansa ne sauyin ya fara da zai samar da ci gaba a ƙasar yaya yake kallon wannan sabon sauyi da shugaba ya kaddamar tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar wato hakikanin gaskiya wannan abu ne mai matukar mahimmanci ba don komai ba saboda ita jam'iyyar apc ko lokacin da ake yakin neman zaɓe abin da take ikirari a kai kenan kawo canji a najeriya to amma hakika wannan canji dama ba zai taɓa yiwuwa ba sai dukkan mu illahirin 'yan najeriya mun amince da wannan canji mun kuma amince cewa za mu canza halayyar mu. nan ne kawai za a cimma nasarar kawo wannan canji ganin cewa kaddamarwar ta zo ne a lokacin da ake yawan korafe-korafen rashi da durkushewan tattalin arzikin ƙasa na tambayi gwamnan jihar imo owele rochas okorocha ko yana ganin canjin ɗabi'a zai yiwu a halin kunci da yunwa sai ya ce maganan yunwa dai wato ba yau ta fara ba dama gida ne da ba gina da karfi ba foundation nata ma akwai damuwa haka dai ana lalabawa ana lalabawa ana lalabawa yanzu wani zo ya sa plasta wani zo ya sa penti wani zo kuma ga ina yoyo har yanzu yanzu abu da ya kamata a yi goma a sake gidan gaba daya a sake sabon nigeria ita ce change kin fahimta a yi sabon nigeria ko da kira zuwa a samu wahala in ana change amma daga gaba zamu ji dadin ta kuma zai zo gari shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma na ƙasa Alhaji Garba Abari ya yi tsokaci akan kaddamar da wannan shiri. Yau babu wani sako-sako ko jinsi na kasar nan wanda baya bukatar canji. Duk abubuwan da yake tattara da mu na 'yan kasa da kuma eh, da ma kasar gaba daya kowanne yana neman yana bukatar canji. Canjin nan kuma ba wai gwamnati ce kadai za ta yi ba. Domin idan aka in kana so ka ga canji a kasa to sai 'yan kasa da kansu sun kawo wannan canjin da kansu. Kowa ya duba kansa kowa ya binciki kansa idan ana maganan eh, eh, ci gaban ƙasa wani irin gudumawa ne kai a matsayinka na ɗan ƙasa ka kawo ko mun ƙanƙantarsa domin ka kawo ci gaba domin ka tabbata an samu zaman lafiya domin kai ka samu canjin abubuwa da dama wannan shine abin da ake ciki madugun shirin canja ɗabi'a ministan watsa labarai layi muhammad ya ce shirin zai ilmantar da mutane akan muhimmancin kyautata ɗabi'u a dukkanin yanayin rayuwa na kowane ɗan najeriya da ke cikin gida da waje ta kafafen yada labarai akai-akai saboda ko za a samu kima da darajar ƙasar ta ƙaru a idanun duniya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.